dalalin suka fil fasadi wala haka ta kasura an rashadi a tabas sarkar da ka zahabu wa bisa zadu zadu kalil ma'adi sabamin kalfa'adu falam tuzighu jihadun nafsi aujabu fil jihadi ra'aytuka qad aradat ra'aytuka qad aradta ila dalali wa khuz wa ko ila mutaba'atil fuadi tumji ahi ya kai ɗan uwana ƙarɗala lubsuka haƙiƙa zamanka ya yi tsawo fil fasadi a cikin ɓata a takasur yawan dukiya alhaka ya shagaltar da kai an rashari daga barin shirya tabassar ka lura kaddana minka zahabu Haƙiƙa tafiya ya kusance ka shine mutuwa wa bi isa zadu to kaga karatun mu na dazu mm, mm, mm. a bis ni ma bisa sa a habba za ku? ulko kaga wa bisa zadu kaga bisa fi'il zammi azzadu kaga fa'ilin bisa dama ba na a wa isa ni ma bisa habba za fa ulka kaburat tarfa'u fa'ilan tahul al fihi to kaga shi ma gashi zadu ba gashi da al ba bi isa zadu ya yayi muni Za zaduka guzurinka lil ma'adi domin ranar kiyama shine lil ma'adi domin makoma wai guzurin da kai zuwa ga makoma gaskiya ya yi muni ta ga bi isa filin zami sabamin kalfa'adu zuciya ta karkatar da kai falam ta zigo kai kuma baka karkato da shi ba jihadun nafsi ya yaƙatar rai a wujewa fili jihadi shi ya fi zama wajibi da ka ɗau takobi ka tafi yaƙi wai misali ka ɗau takobi ka ta yaƙi fi sabilin ya yaƙatar ranka ka tsaya ka yaƙaci ranka ta bauta ma Allah ka yaƙaci ranka ta daina saba ma Allah ya shi ka ɗau takobi ka ta yaƙi fi sabilin lahi. Shi ne jihadun nafsi yaƙatar rai aujabu kaga jihadun nafsi ai jihadu nafsika kaga alif da lam shi tana wakiltar lamiri jihadun nafsi ai jihadu nafsika katar ranka ka hana ta saba ma Allah ka yaƙace ta ta bauta ma Allah aujabu shi ya fi zama wajibi fil jihadi akan ka ko takobi ka ta yaki saboda Allah ra'aituka na ganka ko kuma na san ka kad arada to kaga ra'aituka tunda ta kama fi'ili ɗaya kaga na gani kenan ra'aituka na ganka kada ararta ka bijira ila balali zuwa ga bata wa khuzta ka karkata ila mutaba'atul fu'ad zuwa ga bin son zuciya wa qadar ma'asi sabo ta ja ka haisu sha'addi duk inda ta so a kafu alaika ina jiye a kafu ina jiye maka tsoro min yaumi tanadi na ranar sakamako shine ranar kiyama wasara zimamu ka fiye dai ha fa'alfar kamru'in salisar kiyadi wasara zimamu ka, ragamar ranka ta kasance fiye da ha a hannun sabo hmm. fa'alfatka he ta same ka imra'an mutum ne salisal kiyadi mai sauƙin jawuwa hmm. laƙan nudita haƙiƙa an kiraye ka a litar hali domin tafiya fasma ka ji nida azari na kiran masu shuka alal hasadi a kan girbi hmm. yunadi kalmunadi mai kira yana kiran ka shine mutuwa shine kabari ko mutuwa hmm. kulla yaumin kowace rana ka san kowace rana kwanakan ka raguwa suke mm. in ka ebo kwana tiriliyan in yau ka yi in yau aka kwana ka rage ɗaya mm. gobe ka rage ɗaya to shine nadi kalmunadi mai kira yana kiran ka shine kabari ko mutuwa mm. kulla yaumin kaga dai ba shiga kabari in ka ce kabari to ai ba shiga kabari sai an mutu in ka ce mutuwa to dama duk wanda ya mutu ina za a kai shi kabari galibi dai duk wanda ya mutu kabari za a kai shi falata ta manna kada kai karyar rashin ji anil munadi daga wannan mai kiran wai kada ka san kare rashin ji ka san rashin ji daban kare rashin ji daban kare rashin ji kana ji sai ka doda kunnen ka mm. wai ka nuna kai ba ka ji kamar ya ji aluna a sabi a hun fi mm. azani wai hazar almota wai sun toshe kunnen su wai su kada su ji mutuwa to kaga shine karyar rashin ji hmm. to kada kai karyar rashin ji anil munari daga mai kiranka hmm. ka faka mashibu ra'asika hurhura kanka ya ishe ka min nazirin mai wa'azi hmm. wahal min rukadi shin da Allah akwai sauran bacci ba adal mashibu bayan an yi hurhura wai bayan ka yi hurhura kuma akwai sauran ka ki ka tsaya ka rika shagaltuwa da bauta mu Allah baccin shine rashin rashin bauta mu Allah da zama cikin saban Allah to da Allah wanda ya hurhura akwai sauran kuma ya tsaya rika saba mu Allah ai duk wanda ya hurhura ya kamata ya gyara halin shi wa halimin wa izin laka shin akwai wani mai wa'azi gare ka kalba ya bi kaman farin gashin kanka ba ka da mai wani wa'azi saboda duk mutanen duniya ana iya haɗo kai da mutum ya zo kamar zai maka nasiha amma akwai abin da ya kunso a ran shi da Allah kurkura yin za ta zo da take haɗa kai babu sai lokacin ta yi to ba ka da wani mai wa'azi da kaga hurhura ta zo ma to ka san lokacin mutuwa gare eh, lokacin mutuwa yayi shine wa halmin wa'izin laka shin akwai wani mai wa'azi gare ka ai ma'ana babu wani mai wa'azi gare ka kaga tambaya a matsayin kora. Mm. babu wani mai wa'azi gare ka mm. kalba ya bi kaman farin gashi mm. wanda yi galibu launuhu launin shi yarin jayi launin sawadi launin bakin gashi alhamdulillah